had. We had 25 children in Nigeria that had been paralyzed with polio. Mr. Bola Wari. ya ce kawowa jiya bayanan da muka samu sun tabbatar da cewa akwai yara 25 da suka samu shanyewar jiki a sakamakon wannan cuta ta shan inna. Gwamnatin jihar Niger dai ta sha alwashin ci gaba da yaƙi da wannan cuta. In ji gwamnan jihar da kwamishinan ilimi Ɗanlada Abdulhamid ya wakilta. Mai girma gwamnan jihar Niger yana alfahari na wannan gangami da ake yi domin alluran rigakafi na cututtuka daban-daban tun ma ba ciwon nan na polio ba wanda a hausance ake kira ciwon shan inna ba wata inna ko wata mama da za ta sha kawar ɗanta saboda haka ba aljani ba ne ciwo ne kuma akwai maganinsa jihar naija allah shi takobi in allah yadda daga yanzu zuwa watan da ba na wannan shekara in allah yadda ba za a ƙara samun tarihi ko labarin ciwon polio ba ko shan inna. Shi dai wannan taro ya samu halartar dubban jama'a daga sassa daban-daban na jihar. Shi ma dai Malam Isa Garba wani makaɗin makera ga kaɗan daga cikin waƙar da ya rera ma wannan cuta ta shan inna. Daga yi duka da hakimai, nina ba ku jara, kowa ya ku hukunta shi duniya.